أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا cire زونا بان تكس انا ina jin nauyin ba turawa da ku dakatar da mu shidda sauran ke biyar ko goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanni wannan kungiya kwantagora local government shugaba kungiya da shugaban malamai da shugaban agaji da tawagasu na national da na state da na local government yan uwa mahalarta wannan majalisi yan uwa masu sauraronmu daga presi radio mina da kuma landmark fm kwantagora da radio koro nebusa bargo niger state nigeria musulmi maza da mata da mu da manara tv jibuis manara tv da sunna tv da sauran gidajen talabishin na duniya da na jahohi musulmi maza da mata muna yi muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne ɗaya a biyu ga ramadan hijira shekara dubu hudu ya yi daidai da ashirin da hudu. ga watan maris miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam in sa alaihi salatu wassalam shekara uku. yan uwa musulmi bisa godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma bayan godiya gare shi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna miƙa godiyanmu ga dukkanin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan majalisi na tafsiri tun daga mai girma gwamnan jihar naija alhaji abubakar sani bello <clears throat> wanda ya sanya bakin shi kuma zaman shi jagora na wannan jiha har zuwa ga mai martaba sarkin sudan alhaji muhammadu barau mu'azu na biyu zuwa ga shugabanninmu na ƙasa ga baki ɗaya musamman a doktor sheik imam abdullahi balalau da 'yan majalisar shi na nigeria ga baki ɗaya ɓangaren majalisar malamai da ɓangaren majalisar agaji musamman darakta na da'awa wanda shi ya jagoranci tsara postin na wannan majalisi da alarama mu alarama fadlullah wanda malam sufiyan alarama sufiyan zai rika mishi zuwa wani lokaci muna miƙa godiya ga ainihi tajirai ba tare da mun kawo sunayensu ba da shugabannin kwamitin tafsir da kwamitin marayu da kwamitin agaji da dukkanin malamai da 'yan jaridunmu <clears throat> da ma'aikata da dukkan waɗanda suka sanya hannunsu suka ba da dukiyarsu don su ga wannan tafsiri ya ci gaba da waɗanda suka ba da iliminsu da dai sauran hidindimu na addini musamman abun da ya shafi wannan majalisi namu muna gode muku muna yi muku addu'a ubangiji Allah ya saka muku da mafificin alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ƙasanmu Najeriya lahiya Allah kuma ya ba mu arziki da wadata da zaman lahiya muna roƙon Allah ya kama mu zaɓaɓɓun 'yan siyasa ya taimaka musu daga kowane fati suke ya ba su ikon yin gaskiya da adalci da riƙon amana muna kuma roƙon Allah ya sanya zukatan waɗanda suka nemi waɗannan kujeri Allah bai ba su ba ya sanya ya musu ta hanyar haƙuri da barma Allah da tawakali da kuma sake shiri don shekaru na gaba ba wasu shekaru ne masu yawa ba Allah shi mana jagora ga baki daya akwai mutanen da suka ɗauki nauyin waɗannan gidajen rediyo muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi domin ƙara wasa'a sautin mu ne a ƙarƙashin wannan majalisi don ƙara ba mu dama saƙonmu ya kai wurare da yawa za mu tashi suratul isra'i don ita muka kwana a kanta akwai wasu dokoki ashirin da biyar wayanda ita wannan sura ta tsara da wayanda ta yi hani da wayanda ta yi umarni da su kai ashirin da biyar ga baki ɗaya saboda ka za mu fara su daga farko a insha Allahu a yau muna neman gudunmuwa ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ina roƙon masu sauraro malamai da ɗaliban ilimi na kusa da na nesa duk wanda ya ji an yi kure eh, saboda ƙarancin ilimi ko saboda ajidanci na ɗan adam ya taimaka mini lambobin wayoyi na sanannu ne wayanda kuma ke iya samu na fuska da fuska duka dai na buɗe wannan ƙofa saboda an yi shekaru da yawa ana wannan aiki babu shakka dole a samu rauni cikin shi da gajiyawa da mantuwa da wasu abubuwa kuma dama can dai mu ɗalibai ne na ilimi muna roƙon gudunmuwar gyara ta hanya mutunci da mutuntawa nan muna roƙon malamai da allah a sanya ido ga wannan tafsiri da kuma tafsirin mu dare a sanya kunnen sauraro ko Allah na sa a yi kitibis da wani abu da ya kamata a taimaka mini a kan shi wanda ya Allah ya dafi ikon shi da rahama shi mu mutane ne masu karɓar gyara bi idinillah kamar yadda aka sani rayuwa abubuwa uku suka gina ta abu na farko addini duk wanda yake wasa da addini to ya rusa duniya shi ya rusa lahirar shi shi ba kowa ba ne a haka addini shi ne babban abu na farko abu na biyu shi ne ɗa'a ta ce biyayya domin idan babu biyayya addinin ma ba zai tsayu ba ta biyayya ne za a bi Allah ta biyayya ne za a bi manzo sallallahu alaihi wasallam ta biyayya ne za a bi shari'a na fahimta fukaha da ahalul il ta biyayya ne za a bi musulunci ga baki daya abu na uku shine hakuri idan ba ka da hakuri ka rasa dukkanin arzikin duniya da kuma arzikin lahira idan mutum bai da hakuri to babu shakka ya cutatar da rayuwa tai ya cutatar da addini ne ya kuma cutatar da arzikin shi na duniya da na lahira domin babu wani daga cikinsu wanda ke tabbatuwa sai ta hanya haƙuri baya ga wannan na ƙarshe ina ƙara ainihi roƙon 'yan uwa musulmi kada a dogara da cewa an riga an ba an ba kwamiti gudunmuwa na hidimar azumi mu baƙi ne mutane ne waɗanda kullum ana yawan samun baƙo. saboda haka kafin wata ya ƙare da ka ga 'yan kwamitin masaukin mu sun ji jiki ƙwarai da gaske Da haka muna roƙon duk wanda Allah ya ba dama da ya sanya taimako ne gare su don taimaka ma bako ba ƙaramin alkhairi ba ne musamman dai a cikin ramadan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi imani da ranar alkiyama to lalle lalle ne ya karrama bakon shi ya mutunta bako ya girmama bako saboda haka ina kira ga mutane kunku duk wanda adda abin da zai iya taimakawa kada shi dogara da cewa ai an ba wani ɗan kwamiti nauyi a don hanyar da kake da shi na tallafi ai kana da ikon da za ka iya taimakawa shi ma expenses na kashe kuɗin da yan kwamitin tafsir da su yi ai zai rage masu kuma baya ga wannan ko da wani dalili ya sa yan kwamiti ba su san akwai wani bako da ya zo ba to idan ka kawo taimako zai rage musu nauyi kuma a yi ta tafiya cikin karamci eh, abin nan Allah shi ne abin godiya su subhanahu wa ta'ala ikira من الشيطان

wanda ba wani abun da ya muhimmanci ne a dukkan nau'i nau'i na ibadat shine a tauhid shi yasa mai ahadar ya fara da awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi farkon abin da ya wajaba ga baligi babba ne ko budurwa lokacin da Allah ya fara ɗora mai nauyin addini ya fara ɗora mishi nauyin islam musulunci gaba ɗaya to mai ahadar ya ce abu na farko da zai ba muhimmanci shine hanyoyin inganta imani shi tasihu imanihi inganta imani shi ta hanyar sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar sani yadda zai kaɗai tashi ta hanyar bauta mai shi kaɗai ta hanyar daina shirka kwata-kwata in ma ana yi ta hanyar alkawali na bautan ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma gina addini ƙarƙashin karantarsuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ɓangare na tasihu imani tasihu imanihi tasihul iman shi yasa subhanahu wata'ala yake wala taj'al ma'allahi ilahan akhar ko la taj'al la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sanya ma ubangiji subhanahu wata'ala ilahan in an ce ilah ana nufin abin bauta da wani ilahan ahar da wani abin bauta kuma daban matuƙar dai kana son ka yi musulunci to wajibi ne da mana ibada ka ka caukau ɗinta ya zama na bauta ne na ubangiji si kaɗai su bi ta'ala wannan shi ne ma'anan la ilaha illallah kamar yadda ubangiji ya faɗa suratul safat alarama idan za ka iya kawowa eh, za ƙila lahum la ilaha illallahu ya sakbirun idan aka ce da su la ilaha illallah aka ce maƙurai shawa la ilaha illallah za ka same su ya takbirun suna girman kai waya ƙulu a'inna la tariku alihatina لشاعر المجنون ba li sha'irin ba li sha'irin majnun bi tashdid ya isa bangiji subhanahu wata'ala yace quraishawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su la ilaha illallah suna jin larabci gwargwado sun fahimci ma'anan wannan kalma saɓanin bahaushe saɓanin ɗan afirka mu na yau wanda da yawa za ka ga ko bahaushe ne ko bafullata ne ko badabar mai ko Badakare ko inyamuri ko biyarbe ko wani mai wata ƙabila mafi yawa daga cikin babban fitinan da ake muwa da ita shine rashin sanin ma'anan larabcin Alƙur'ani, sani na haƙiƙa. shi kuma larabcin alkur'ani babu wata hanya da za a san shi sai ta hanyar shari'a ita kuma shari'a baya da za a fahimce ta dole sai ta hanyar ahalul ilm su kuma ahlul il masana ilimin su bai da tasiri bai da amfani bai da fa'ida sai ilimin da suka ciro daga almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai radiyallahu anhum su kuma sahabbai iliminsu ba zai tabbata ba sai abinda suka ciro daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ika jibrilu da hukuncin ubangiji subhanahu ta’ala ba sa faɗin wani abu sai abin da shari'ar Allah ta yarda da shi don haka uwa musulmi akwai buƙatar ilimi na aƙida da yawa mutane sun yi yawaita koyon ilimin sallah sama da ilimin aqida alhali ilimin aqida sai ya tabbata ilimin sallah da sallah karankanta suke yin amfani sai aqida ta inganta ga jikin dan adam kalmar shahada ta tsayu sannan azumi ne ke tabbata hakanan zakar da ya fitar ba ta da lada ba ta da amfani sai in aƙida shi ta tabbata Haka nan ko ya tafi aikin haji bai yi haji ba sai in aƙidan shi ta inganta babu shakka idan mutum yana da aƙida kuma yana sallah to lalura a kira shi musulmi sharaɗi ya cika amma idan mutum bai da aƙida ko yana sallah da sauran shika-shikan musulunci aikin banza ne don haka subhanahu wa yana bayyana mana abin da ya kawo rikici tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙuraishawa matsalan kuma ƙwaya ɗaya ce idan ƙila lahum la ilaha illallahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kalmar la ilaha illallah ma'ana ba wani abin bauta bisa cancanta ko da gaskiya ko ma dai abin bauta mutulakan ba wanda yake da haƙƙi na abauta mai illallah sai dai ubangiji wahadahu la sharika wanda shine abinda suratul isra'i take magana la taj'al ma'allahi ilahan akhar idan wannan magana ta fito daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam sai su fahimci tunda suna jin larabci sai su gane wannan kalma ta rusa lata wannan kalma ta rusa uzza abin bautansu ta rusa manata ta rusa dukkanin wani abin tsahi da dukkan wani abin bauta ba Allah ba kowane irin gunki ne babban gunki da ƙaramin gunki gunkin tauraro abin bauta ya ruguje da wannan kalma masu bauta marana sun guje sun ruguje da wannan kalma masu bauta ma wata sun ruguje da wannan kalma masu bauta ma aljannu sun ruguje da wannan kalma masu ma bin son zuciya abinda zuciya suke so to sun ruguje da wannan kalma masu bautan annabawa irin kiristoci da mabiya abin nan uzairu da masu bautan mala'iku da masu bautan waliyai da masu bautan mutanen kirki gaba ɗayansu addininsu da su gabaki ɗaya ya ruguje a dalilin larabcin da ke cikin wannan kalma to da larabawan ƙuraishawa suka fahimci ma'ana wannan kalma sai ubangiji ya ce da annabi ya karanta musu ita sai ya sakbirun sai suka yi girman kai abinda a girman kai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana alkibir qala alkibir ma'anahu batarul haq wa gamtin nas abin da ake ce ma girman kai shine kin gaskiya mutum ya je gaskiya don ba abin da a gaskiya sai abin da ya fito daga alkur'ani ba abin da a gaskiya sai abin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da a gaskiya sai abin da shari'ar musulunci ta tabbatar da shi to don saboda ka ba su yadda da ko ɗaya ba ko duka na abin da wannan aya ta ambata don haka Allah ya ce ya yastakbiruna suna masu girman kai shi wannan girman kai wanda ya fara shi a duniya gaba ɗaya shine iblis la'anatullahi alai bi ma'ana shaitan saboda an umarci shi ya sujada ya girman kai ya ƙi saboda ka duk wanda ya ƙi gaskiya da abin da ake gaya mishi to yana cikin wanda ya koyi da shaidan shi ma ya girman kai har ma maganganu kan biyo baya ga wanda ya ƙi gaskiya sai sa Allah ya ce ƙurai waye ne suna cewa a inna la tariku alihatina li sha'iril majnun tana yiwa ma'ana wai ba ta yiwa gare mu mu bar gumakanmu abin bautanmu abin dogaro gare mu abin girmamawa mu lisha'irin saboda mawaƙi majnunun mahaukaci can a bakinsu suna nufin wannan mummunan lafuzza biyu suna suka su ne ga wanda ya gaya musu kalmar la ilaha illallah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ka'ida ce ga duk abin da aka jehi annabi da shi aka yaƙi annabi da shi to idan ka yi koyi da annabi ka faɗi irin wannan kalma to za a yaƙe ka don haka dukkan wani da'iya ko mai tafsiri ko mai fatawa ko mai hudubar juma'a ko mai wa'azi matuƙar ya yi amfani da kalmar la'ilaha illallah ya buɗe ma'ananta ya fassara ta ciki da waje to babu shakka duk mai bautan wani allah ba allah ba zai yi adawa da shi idan kuma mutum ya yi adawa da kai to zai yaƙe ka babu shakka wannan ƙa'ida ce dai yaƙe ka yaƙi na gaskiya sai abin da Allah ya ƙaddara saboda haka ya musulmi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbansa ya tambaye shi ka gaya min wata kalma wadda ba zan iya neman ma'ananta ga wani ba ba sai na tambayi wani ba kalma kwaya ɗaya wadda in na santa ne aiki da ita ya wadatar da ni ga fatawa a duniya gaba ɗaya nabi muhammad alaihi salatu wassalam kul sai ce kul amantu billahi sun mustaqim ka ce na yi imani da allah baya ga haka ka tsaya ka yi aiki da wannan kalma saboda haka wannan kalma ya musulmi wadda ubangiji ya fara da ita a cikin dokoki ashirin da biyar kiyaye ta ya fi girmama iyaye muhimmanci kiyaye ta ya fi girmama dukkan wani ɗan adam ya haɗa da surukinka ya haɗa da mai tallafa ma ya haɗa da tsohonka da tsohuwarka ya haɗa da kyauta ya haɗa da sadaka ya haɗa da wanda ya gina ma gida ya haɗa da dukkan wani nau'i na karinci da za a yi ma ko ka yi a duniya wallahi ba abin da ya muhimmancin wannan kalma da Allah ya faɗa na ilahan akhar la taj'al Allahi, ilahan akhar bangiji subhanahu wata'ala ce fata da ma da mazmuman mahzula sharri biyu zai same ka matuƙar ka saba ma kalmar ilahan wahdahu la sharika la Allahu ahad ka saba ma wannan kalma to na farko sharri na farko zai samu da kai a rayuwarka ta duniya sheri na farko shine da ka samu zargi ga mutanen kirki musulmi tikakku ba jabun musulmi ba ba musulmin al'ada ba ba musulmin bid'a ba cikakkun musulmai masu tsayi ga umarni ubangiji su da subhanahu Ta'ala, masu tsayi ga umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam, misalin sahabbai muhajirun da sa radiyallahu anhum wallahi za su zarge ka na farko kai da kanka za ka ɗauki kanka musulmi su kuma za su ɗauke ka kai ba musulmi ba ne saboda saba ma kalmar la'ilaha illallah bangiji ya ce kar ka yi shirka ka yi ya ce da kai lati ji ja'al ilahan afar kuma ka sanya ka ɗauko wani bawa daga cikin bayin Allah ka ba shi sifar Allah ka ba shi sifar ilahun wahid to za ka ja kanka dargi ga mutanen kirki shi ne abinda Allah yake nufi da mazmuman Da ka zama kana rayuwa alhali kana cikin zargi mutane za su zarge ka za su zargi musuluncinka za su zarge ka da rashin imani za su zarge ka da rashin tauhidi za su zarge ka baka san Allah ba za su zarge ka da jahilci za su zarge ka da bid'a kowane irin zargi za su yi ma ko su gaya ma ko kan su gaya ma saboda mi saboda umarni ne na Allah kuma Allah haka ya faɗi zai faru kuma mahadula za ka zama yarɓaɗe a da cikin ayyukansu in an tashi ana kirga musulmi ba a kirgawa da kai in ka gaya musu magana ba sa gazgata ka sai sun tabbatar da ita daga alkur'ani ko daga sunna za ka zama mai taɓewa daga alkhairin ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani cewa innahu man shirika billah فقد أغرم الله عليه بسنة فمأواه abin da ya sa aka tarba aka abin nan taɓar da kai aka yarbe ka aka yi ma tawaye ubangiji ya maka tawaye ubangiji ya hita batunka ka je wurin an takardu ya ki baka ta dama ya baka ta hagu ka je wurin hawan siraɗi ya bari siraɗi ya gwace da kai ka faɗa wuta lokacin da aka je wurin abin nan sikeli sai ka iske bai rubuta ma sallaka ba bai rubuta maka azuminka ba bai rubuta maka hajjin da kai ba kuma ka yi hajji sau talatin bai rubuta maka dukkan gidajen marayu da ka gina da dukkan wani nau'in ibadat wanda ka ba da sadaka ka taimaka ka aurar da gauraye ka yi abubuwa da yawa ga shi bai rubuta ba me yasa ubangiji bai rubuta ba saboda ubangiji ya riga ya yahe maka al'amari ga baki ɗaya ya taɓar da kai saboda me baka cika sharaɗin umarnin da ya bayar ba na lata da alma Allahi ilahan akhar shi ne ubangiji ya ce innahu yanda al'amari yake man yi shirka billah don mutumin da ya shirki da Allah ya yi shirka shirkan na ana nufin shirkul akbar da ma shirkul asgar lakin huna ya fi karkata ga shirkul akbar shirka mafi girma wadda take bata sallah take bata azumi take bata addini ga baki ɗaya ubangiji yake cewa don mutumin da ya shirki da Allah ya mutu babu tuba gare fa inna ma faqad harrama Allah alaihi aljanna <clears throat> babu shakka ubangiji ya haramta mishi aljanna wannan haramtawa aljanna shine abinda suratul isra'i take cewa fataqauda maluman mahazula wannan shine ma'anan cikin ma'anan mahazula saboda me saboda faqad harrama Allahu alaihi aljanna ubangiji ya haramta ma mai shirka aljanna kuma eh, abin Allah ka tsare mu daga shirka subhanahu wa ta'ala yace wa ma'awahu madha wa ma'awahu nar makoman shi ita ce wuta daman da Allah ya haramta ma aljanna to lazim kana wuta amma duk bai ishi Allah ba bari yayi ta akidi saboda magana ai babba ce don haka sai sake mai da ita da wani salo sai ce yace da kai wa ma'awahun nar makoman mai wannan karya kalman shahada makoman shi shine wuta ubangiji Allah ya kare mu Allahumma inna na'udzu bika min adabi jahannam wa min adhabi al ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ينقوى مسلمي ba wannan aya kadai ubangiji ya haramta ko ya nuna rashin yahiya ga mutumin da ya karya kalmar la taj'al ma'allahi ilahan akhar a cikin wata aya suratul nisa yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ما ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم سيسا وتعالى sa فإنه لغفار يكيتا غسيقا مبالغا ya isa ya isa ba ko ina ba ubangiji mai yawan gafara ne amma kuma ku dibo duk da zama ne mai yawan gafara algafuru bayan algafuru al-rahmanu rahim mai yahewa ku diba akwai wani zamani hadisi yana na cikin al buhari wani zamani mun karanta shi a bara wanda ‘yan wuta za su ci zamani zamani a cikin wuta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bonanzan aljanna sai ya ce ma mala'iku ku shiga cikin wuta ku duba littattafan bayina a cikin ‘yan wutan nan duk wanda adda imani kwatankwacin azara, ku je ku gaya mai na yahe mai aje a yi mai wanka a dawo da shi aljanna ku dibi irin gafara ubangiji subhanahu ta'ala da rahamaniyarsa amma da ya kalli masu saba ma ma'anan Allah la taj'al ma'allahi ilahan akhar sai ubangiji yace shi kan magana ta gaskiya yace inna Allah haqiqa ubangiji Allah wahdahu la sharika la la yaghfiru ya yahewa Ba ya gafartawa an yi shiraka bihi mutum ya mutu yana shirki da shi babu shakka ƙur'ani yana ceto ranar ƙiyama ba zai ceci wanda ya mutu yana shirki da Allah ba babu shakka mala'iku suna ceto to ba za su ceci wanda ya shirki da Allah ba ya mutu a ta. babu shakka a ƙur'ani annabi da sahabbai da waliyai da salihai da mummunai suna ceto ranar alkiyama Allah ba zai bari su yi ceton wanda ya mutu yana shirki da Allah ba madalil saboda ya yi hukunci tunan duniya cewa la ya gafiru an yi shiraka dai. ba ya gafartawa mutum ya mutu yana shirki da Allah ba zai yahe mishi ba hakanan ma'anar la ta ji alma'allahi ilakan akhar kana iya samun ƙarin bayanin ta a suratul ahzab alarama inda Allah yake cewa waman ya ma Allah ilahan akhar wa man ita ma suratu hazab ta ce wa man yad'u ma allahi ilahan akhar duk dai tana fassara muna la taj'al ma allahi ilahan akhar wa man yad'u ma allahi ilahan akhar don akwai wanda wawana in ka ce mai mushriki da ku yi rikici saboda me saboda shi bai ga ya aje gunki yana bauta ne ba shi bai ga wani abu da ya aje ba mai kama da gunki gaba ne yana mai sujada ba ya za a kira shi kafiri sai wannan aya ta fito da abin bayo-bayo don a gwada maka kira ma da kai ne a lafazin harshe ka dinga kiran sunan wani Allah da matsaya da sifa irin ta Allah shirka ne kuma kahirci ne kuma Allah zai hana maka aljanna ya kai ka wuta a harshe ba tare da kayi sujada ga gunki ba ka lura da wannan da yawa mutane sun jahilci Alƙur'an, sai mutum ya ce kana ce mini kahiri alhali ban aje gunki da nake bautan shi ba amma kuma rashin adalci ne domin mishan kiristan kuna kiran su kahirai ya hausawa ai kahircin mishan ba wani gunki da suka ajiye suna mai sujada magana ce da suke yi ta baki in za su faduwa su ce jesus komi ya same su jesus in za su addu'a in the name of jesus kuka ce su kafirai ne ku ji tsoron allah ku yi adalci mana kuma a cikinku hausawa a cikinku musulmai duk wanda ya amfani da lafazi ya kiri wani wanda ba Allah ba shi ma wada Jesus suka kiri Jesus don ya ka ba su arziki suka kiri Jesus don ya ba su aljanna suka kiri Jesus don ya cece su suka kiri Jesus don ya yahe musu zunubai suka kiri Jesus don ya ba su arziki ya ba su zaman lahiya ya cece su gaban Allah yasa suke kira ne Yesu mai ceto yesu almasihu mai ceto kai ma abin da yasa kake kiran naka abin bauta kana kira ne ne don a tunaninka shi mai cetonka ne gobe gaban Allah ma'ana guda ce ya hankuri an ce kai mushriki ne ya hankuri ya hankuri domin abin nan cikin kalmar da ya shafi kira ubangiji ya sanya ka'ida a suratul baqara abin da ya kamata ka faɗa ya tattaro dukkan wani nau'in shugabancin bala'i da zai same ka a bangon duniyan nan Allah ya tara shi cikin aya ɗaya a suratul baqara amma ya faɗi abin da za a faɗi ga dukkan nau'i nau'i na masiba nau'i nau'i na fitina nau'i nau'i na bala'i na duniya da na lahira ya faɗi abin da ya kamata a faɗa kenan bai yadda ka kiri kowa ba sai shi Allah rama wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi halas wallahi ba wata hanya ta wani bala'i mugun bala'i mai halakarwa na duniya da na lahira wanda babu magana ta cikin wannan aya masiba ce ta arziki masiba ce ta mutuwa mace-mace masiba ce ta tawayewan zaman lahiya masiba ce ta rashin mulki masiba ce ta bidan mulki masiba ce ta ciyo ta rashin lahiya bala'o'a ne na dabbobi da na tsuntsaye da na mutane da na gida da na aljani da na waye na mutum duka Allah ya magana ta cikin wannan aya ko a cikin tafsirin wata kalma nata amma Allah ya ce idan irin wannan ya same ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'u iya inda musulmi ya tsaya kenan ba a yahe ma ka ji wahala ka ce ya muhammadu ba ba a yahe ma ka ji wahala ka ce ya rasulallah ba a yahe ma ka ji wahala ka ce ya isa ba a yahe ma ka ji wahala ka ce ya annabi ibrahim ba a yahe ma ka ce ya shehu dan hodiyo ba a yahe ma ka ce mai gidan ba wanda ba ku son a hodi ba yahe ma ka kira shi ba ba abin da aka yahe ma sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fala khalas ni a matsala matsayinka na musulmi mai addini ya ce ga wanda zaka cewa wanda ya halice ka ya ce in ka ga abin da ba daidai ba ga wanda zaka hodi na gabaninka da ita suka yi amfani annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daki guda tare da Aisha da daddare sun kunna hitila a cibalbal. balbal kawai sai dai iska ya fu sai ta mutu ta annabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha ta ce haba ya rasulullah har da dan wanga abu mutuwa hitila wanda bai wuce in ta yanzu in kunna ta ba harce bai kalle ba jini bai zuba ba a rasa dukiya ba wannan kuma shi an zai ce haba aisha ai duk abin da ya sosa zuciyar musulmi masiba ne kenan yana yiwa ko da karamin karami ko mafi girman girma musulmi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi aka koya mana a musulunci in an yarda walillahi alhamdu in ba a yadda ba Allah ya ce fata ƙa'u da maluman mahazula sai ko za ka rayu mutanen kirki har da ɗan karamin yaro ko bai yi ma magana ba kaga yana kallon ka yana kallon ka ya gama shirki ko bai ce ma kala ba don kakka ba ya kashi su ko manya ba su haɗi don ka kai su wurin sarki ka kai su wurin 'yan sanda ka kai su kotu amma dai cikin zuciya ta ya zarge ka ashe ba a son kuma ka zauna inda ake zargin ka hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih buhari cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama kada shi zauna inda za a zarge shi to kai ka zauna kana shirka musulmi sun zarge ka kaga ka saba mu hadisi ka saba mu ayat qur'ani shi sa wata sura wata aya Allah yake cewa wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini saboda me saboda me hmm. wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini ithnay ubangiji ya kawo doka ya musulmi Ya ce kada ku riƙi abin bauta guda biyu kada ka raba ƙafa ka yadda da Allah ya iya maka alkhairi ya hana maka shari ka yadda da wani Allah yana iya baka alkhairi ya hana ka ya kare ka ga wani sharri wannan ya hada da masu bokanci wannan ya hada da masu tsibbo wannan ya hada da masu sihiri wannan ya hada da duk mai gunki da kai masu aljannu masu bori kai duk abin da kake yi Allah ya hana ka ya ce la tattakhizu ilahaini ithnay kada ku riki abin bauta biyu kada ku riki abin dogara biyu kada ku dogara ga Allah ku dogara ga wani wanda ba Allah ba sai dai ku dogara ga Allah shi kadai inna ma huwa ilahu wahid saboda abin bauta shine abin bauta kwaya daya sai sa kace qul huwallahu ahad sai sa kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la ilaha illa Allah ga qur'ani ma bayyane kullun kuna karantawa kuma a tsaya a fahimce shi an kasa fahimta shi shine Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya kiri wani Allah tare da Allah la burhana lahu bihi ya sani tun a nan duniya babu dalili bai da madogara bai da hujja fa inna ma hisabuhu inda rabbi Allah yana sanar da shi ana sanar da musulmi da mala'iku da annabawa cewa hisabi ne shari'a tai tana gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala innahu la yuflihu zalimun kuma yadda al'amari yake har abada azzalumai ba za su yi nasara ba me yasa ya kira su azzalumai saboda sun kiri wani Allah ba Allah ba alhali Allah yana cewa inna shirka la zulmun shirka ko ita ce abin laifi mafi ƙororuwa mafi girma a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala in kuka je cikin suratul araf ya musulmi ya ma sauraron tafsir kuka je suratul araf na ku ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ashe tauhidin nan ya dade a rayuwar duniya ba gare mu aka fara aka fara shi ba ba ƴan izala suka fara karantar da tauhidi ba ashe shi tauhidi gadin gadin ne wani abu ne da aka gado shi shekaru masu yawa in ka fara kan nuhu alaihi salatu wassalam nuhu alaihi salatu wassalam qala ya qaumi ibudullaha Nuhu kun ga da'awar shi kenan qala sai ce ya qaumi ya jama'ata ubudullaha ku bauta ma Allah bi ma'ana wahiduhu wa kadaita shi wahdahu la sharika la ma min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta bisa dacewa da cancanta makamancin da ya kamance ku ya kahirai ya masu abin nan musulmi ba ku da wani abin bauta subhanahu wata'ala shi kaman ubangiji wahdahu la shiri kala. wannan shine wa'azin nuhu alaihi salatu wassalam wa ila adin me yace hakanan zamanin hudu alaihi salatu wassalam Allah ya aiki hudu zuwa ga adawa kamar yadda ya aiki annabi nuhu zuwa ga jama'a tai shi ma hudu bai san wa'azin nuhu ba ba wani kaset da annabi hudu ya saurara na annabi hudu na annabi nuhu alaihi salatu wassalam babu wani mutum guda wanda ya zama tare da nuhu ya karanto wa'azin nuhu ya zo ya karanta mahudu alaihi salatu wassalam lakin ubangiji wanda yake tona asirin duniya wanda ya san alimul ghaibi wa shahada wanda ya san zahiri da baɗini na duniya da lahira shi ya ba da labarin abin da ya faru ga kowanne cikinsu don ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita da'awan musulmi matukar musulmin kwarai ne to aƙida ɗaya ce kuma milla ɗaya ce kuma da'awansu ɗaya ce kuma sifa ɗaya ce ita ce da'awa akan ilahiyya shi ma hudu qala sai ce ya qaumi ya mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ba'ana ku bauta mai wahdahu la sharika la ba lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta bisa cancanta wani ubangiji subhanahu ta'ala? bal sai dai huwa ilahun wahid ku diba ku gani hudu alaihi salatu wassalam bai san ma Ako wani annabi da ya wa'azi ba ana kira ne sale amma Allah ya ce wa ila samud qala Allah ya ce wa ila da haka tarihin duniya ya wuce zuwa ga samudawa su ma akhahum dan uwansu sale ma'ana annabi salihu alaihi salatu wassalam Ƙala sai ta ya qaumi ya mutane na ubudullah ku bauta ma Allah wahdahu la shiri kala. shi kaɗai malakumin min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta ma da gaskiya sai ubangiji wahdahu la sharika saboda haka ya musulmi ya masu rabo ga Allah ya masu hankali lalle ku lura da ma'ana Alƙur'ani, la taj'al ma'allahi ilahan akhar lalle ne kada ku san yama. ubangiji subhanahu wata'ala abin bauta ku dauke shi abin bauta kuma ku dauko wani abu wani abin bauta daban Musa alaihi salatu wassalam yace ma musulmin shi ya qaumi in kuntum amantum billah Thank you. فقالوا على الله توكلنا kafin mu je aya ta gaban wannan a suratul isra ka sake gaya mana abinda Allah ya tattara annabawa da manzanni dukkan mai wa'azin sunna ya shiga wani mutumin kirki wani sahabi wani waliyin Allah wani waye kowa ya shiga cikin wannan ajinan tsoratarwa na Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ƙarshen wata doguwar aya suratul an'am innahu a'a ƙarshen wannan aya ta suratul an'am na manzanni ga baki ɗayansu wala qad uhiya ba ita ba za mu zo kan wannan ya hankuri wa min zuriyatihim wa min zuriyatihi Dawud wa Sulaiman to kawo aya wa tilka hujjatuna atainaha to je gaba je

an gaishe ka abin gizi ya ambaci manzanni ga baki daya alaihi musallatu wassalam sun makal sai ubangiji ya ce wa in asharaku walau asharaku da sun yi ma'alla kirki lahabita anhum ma kanu ya amaluna da duk abin da suka yi ma Allah mai kyau na addini na musulunci wallahi da wa'azi da menene da jihadi da yaƙe-yaƙe da fatawa da shari'ar Allah Allah ya ce wallahi inda ɗayansu ya yi shirki bai damuwa da shi annabi ne bai damuwa da shi manzo ne kuma ku diba annabi Nuhu na ciki annabi Ibrahim na ciki ku dibi wa'annan duk manzannin Allah manya da ƙananan su waɗanda ba su kai waɗancan na farkon ulul adami ba duk suna cikin ma'anan wannan ayar qur'ani Ke Sani ce wannan aya ta hada da dukkan musulmi na duniya gaba daya maza da mata Allah yake walau asharaku da bisa kaddarawa kaga wannan farzan kaddarawa ne su ba taba wannan ba iya zubilla walau asharaku da sun shirki da Allah la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk aikinsu da addinin su ya lalace gaba daya an ɓata musu zakka da azumi da haji da dukkan sauran ibada saboda ka ya musulmi wannan aya ta shiga ga kowane abu an hidda shugaban musulunci gehe daban shi kadai shi ma Allah ya yi mai irin wagga magana mafi girma sai ya ce wala kada ohiya ilaika wa ilal ladina <clears throat> shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake bai shiga cikin siyaƙin wa'incan jere-jeren manzanni ba manya sai aka yi mai aya ta shi kaɗai don ku ƙara ganin ƙarfin abin da tasirin abin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma alaihi salatu wassalam wala qad uhiya ilayka yi maka wahayi kai manzanmu ne manzan zo ne na Allah wa ilal ladina min qablik mun yi wahayi ga waɗanda suka riga ka riƙon muƙamin annabci don daga Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam da duk waɗanda suka shigo cikin wannan halola da waɗanda aka faɗa da waɗanda ba a faɗa ba da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba subhanahu wa ta'ala yace la in wallahi bisa ƙaddarawa. in kaddara ta ja-ka, ya Rasulallah, ya muhammad in ka kuskura kaddara ta ja-ka, kai shirki da Allah la yahbatanna amaluk wala takunanna min al wallahi duk aikin ka za mu lalata shi in an ce aiki ana nufin sallah ta babu za a lalata ta hajji ne ana nufin umara ta ana nufin jihadi ne ana nufin zaka ana nufin azumi da sauran dukkan ibadat Allah alkawali ya ce duk zai ya muke su ya lalata su ga baki ɗaya saboda haka wannan a ta wani tsakuwa ne don aya ta ji tsoro babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi ma'asum ne haka manzanni ma'asumai ne ba ma shirki ba ko zunubi ko wani abu ba sa aikatawa amma kuma sai aka yi magana don mi don mu da muke sauraron Qur'ani mu tabbatar da ashe in an kawo kammu mu ba a ko dau abin bakin komai ba idan manzon Allah dai shirka ai watsi da ibada tai ai waki da musulunci ne ashe wanda ba shi ba min babi aula don haka kada yawan karatun mutum ya rube ka in yayi shirka mushriki ne har ga Allah kada yawan hadda qur'ani ne ta dame ka in yayi shirka mushriki ne Allah dai watsi da ibada tai kada yawan siffa da yawan shekaru ne da yawan mukami ne ya rudar da kai kowaye shi wallahi yi shirki da Allah Allah bai jin tsoron kowa abu wanda Allah yake kasa da shi kowa kasa yake ga Allah kowa bawa ne na Allah don haka kwai shirki da Allah ya sani wallahi tallahi in Sheikh Abubakar Gumi ne in Abubakar Giro ne in waye wallahi duk wanda ya shirki da Allah Allah zai azabtar da shi zai bata mai dukkan ibada ga baki daya muna roƙon Allah ya tsare mu daga shirka Allah ka yi mana kariya ga shirka Allah ka yi mana kariya ga dukkanin wani nau'in shirka Allah ka taimake mu da tauhidi ka ba mu iko mu mutu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna masu tauhidi masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen tafsirin yau a ƙarƙashin wannan aya la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataka uda maluman mahazula mazamuman mazmuman mahazula wallahu alam wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa a ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh